sai ni ni kaɗai da na siyo a gona. Allah mutum ya isa ya kama suna da ganin bai ci na kija ba. Sauran mu halak na ke ci. Janyo mana halak mu ci. Kuɗin ba da ke muke cin abinci ba. gaskiya akwai matsala idan kuma muka bari hakan ta ci gaba da faruwa gaskiya akwai damuwa saboda ban ga wani dalili da za mu dinga bari ana fifita damuwar mu kuma har mu ba da goyon baya akan damuwar mahaifinmu ba gaskiya ne bai kamata ba ni kaina abin da na duba na gani shine duk yadda ake son mahaifi ya kyautata wa 'ya'yansa mahaifin ya mana duk wani gata da ake bukata ya nuna mana kaga bai kamata mu tafi mu bar shi ba mu saboda buƙatar mu wannan ai matsala ka san daga ina take daga wajen mahaifiyar mace kuma ni abin da yake daure min kai ne. mun yi magana da likitan nan ta fahimta ya ce a fita da mahaifin mu kasar waje ya za a yi mu da lafiyar mu kuma a rika cewa mu za a fita kasar waje to bari in gaya maka gaskiya kuma in baka shawara ni ka gani ba na jiran dukiyarsa ba wani wanda ya san wahalar da ya sha ya nemi kuɗinsa karatu ya samu kuɗin ba karatu ya yi mai zarfi ba kuma ya tara kuɗinsa don mai za a ce sai mun je kasar waje shi kenan shi kuma gashi shi da ya nemi kuɗinsa ka gani wallahi ba na cikin wannan tafiya gaskiya ne wannan kai maganar fitan nan namu waje mu dakile ta mu sanya za a fitar da mahaifinmu har zuwa lokacin da zai samu lafiya maganar dakirewa ma ta zama dole saboda ba yadda za a yi shi da kuɗinsa mu kuma da fita ƙasar waje wallahi karki ƙara nuna karki ƙara nuna dan yatsa duka zan miki a cikin duk abin da muke yi kallon ku nake ina kyale ba sai ki kalle kananan marasa mutum Ah, ah, na da zuwa nan zuwa nan wakili ta fa girgi wakili kafa fa girgi ta nan kai eh, ya haka kuma ni hana kuma kiyaye kuma duka ina ba ki gwanin ba za ta nika kika ban kuli kuli ba ba kai muku da ya bawo Allah ba ki akuyo Allah ba ki akuyo ki ba hankali wo ki kalle shi ba ki gani ba kaya guda ne nan da da da da da shi da kun yi fada ko ko ana gidana ko ko dun ku ta kago lalle lalle sai kin kara kujera nan. Ai wannan abu da kuka ni kun burge ni. Tunda ka'ida ta gidan nan an yi fara sai an da kudi. mu kuna ba ni kudi ku kuma ci gaba fadan ku. Ina kuma wai ko ku kuma ta ba kudi. Ai kari ne wo. <laughs> Sai nake ba hankali wannan wannan wannan ku kuma di gari guda ne wo. Ki ba hankali za ta daka ki wo. Sai ka fada masu zama. sai ki gaya ki ki ba ki ke ke ke ka ki buga ni bawo bugu na bugu goma ne bawo kudi za ki gara ka kudin ki kudin ki ta karu ba ni da shi bashi sai mu bi ki bashi ba zan bayar kuma daga duk wanda ya kara shiga sabga ta ko ta mahaifiyata a gidan nan wallahi na daina kyala mata dukan tsiya zan wa mata a gidan nan kuma ko kai ka shiga sabga ta yanzu ba zan kyala ni da kaina eh kai ha sunan wani gari wa shi gujungu to ke mace ne wo amma dole ki kara kudi wo tun da fadan nan ba za a gani ba kowace ta yana ke buna buna ma ya haka tafi tafi tafi tun wani gari wa shiringin tafi ah! wannan kuna muji samu Allah ya daga shi sai ya buga shi da kasa wannan abun tsoro ni ga kai na tsoron shi daji Allah ya taimake ni Allah ya kwace ni kutubu fara na ci kutubu fara ne na <laughs> abu ne wannan? Haba dan Allah. Ya za a yi min haka? Lafiya ma me yake faruwa? Yo me yake faruwa wannan magana bizar ta kuma na. Shi da yake so mai bizar na shi yake so wanki guda ya kai mu dare. Ko me faru kuma? Zancen biza na gaya muku na yau. Mama banda a ah, tafi a nawa shawarar ai bai kamata a ce mun zo an fara magana bizar mu ko kuma ana yin magana bizan mu ba. Mm. saboda maganar mutanen gari da a dinga magana cewa ya mahaifinmu bai da lafiya mu kuma ana ta kokarin fita da mu kasar waje ko kuma mun fita kasar waje au ni a gani na kamata ya mu fara mai da hankalin mu wajen samun lafiya shi eh haka ne tunda kun kuna ɗaukar hudubar mutanen gari ko yanzu mutum hudubar da ake yi na mutanen gari shi kuke ɗauka ko to ni ai wannan abin da nake a kanku nake yi saboda inganta rayuwarku kun dai san yanzu a yau ɗin da mahaifinku ya faɗi muku kuma ba abin da kuka kuka da ko ba haka bane to don haka duk abin da kuke so sai ku je ku sai tattara in watsar da lamarin ku tunda ni wannan abin da nake fitar da za ku ku za ku je ku inganta rayuwar ku inganta kanku ni a gani na ko kina a kan mu ai babu wani matsala insha Allah ko kun da hankalin ki dai mu samu fara dama na riga na san kai din na kafirin taurin kan tsiya ne da kai kai ma yanzu kana biye masa duk abin da nake muku ba shi kuke gani ba to shi kenan kana ji eh. dole ku sai kai mama saboda ni gaskiya tunani na yadda aka yi kakannin ba ba masu kuɗi ba ne ba ka gama ko ai yana da kyau ka jajirce kai a kuma ke jiya Kana da rufin asiri <laughs> mama da kike muna da rufin asiri ya ga ka ce me nake nema ni wanda na gama wata ki gaba ne to ka gani au duk ku da ni na haife ku ba kuma yadda za ku yi da ni ni ce dai na haife ku kun ma talaka talau din ce a ciki na kuka fito bari ne za mu shiga rana za shi zuwa kuna mana mu ba na ba kun ba su tafiya wajen Allah sai kun je Allah sai kun je na gaya muku ku saboda wallahi sai kun je ka ga waje kun yi karatu ya kamar da suke zuwa su samu ɗan shaye-shayen suka in kun ga dama kuka sa kanku ba in kun ga dama kuka sa kanku ku je ku zama 'yan shaye shaye ku kuka sani ina ba ki hakuri ba bari sai a wadda za ta iya cewa kuma zama yan shaye-shayen ba kai haba samari yanzu kai da hankalinka da komai ka shigo cikin rabi tsirara rabi riga iyalina ne fa anan amma ka shigo irin wani kuma kana fito kuma dan anniya nan fa zaman da muke a zama a arewa muke ba kudu muke ba ka kula da irin shigar da zaka dinga ka saka riga ka bala kai maka budi duwa a cikin ka kai da Allah da riga da ka da ji ya zai wai biyan kuɗi kake biya nake ni za ka sawa doka a gidan nan ka ce wai lalle sai sai sai yadda yana ma yadda kake so ƙarya ne wallahi na bi ka muhimmanci a gidan nan zo ka ce min wai sai na biya nan fa kuɗin gwana ma nake ƙara mai ba zo ka ce min wani wai ka samun dokar cewa wai sai ni a ya kake baka ja mutuncin ka ba zan ganka da mutunci ne waye kai ko duk gidan na akwai wanda ya sai samun doka ne babu wanda ya samun doka ga daki na biya nake ko wanda ya sai samu to me gidan ma bai sai samun doka Yaya? Me kake ana har yanzu baka zo ka kwanta ba? Wallahi al'amuran umarni suke ba ni mamaki. Wai me umma take nema a duniyar nan wanda bata samu ba ne? Nisa umma take kawo ma abba mutuwa akai-akai ne. Me yasa take fifita rayuwar mu fiye da rayuwar abba? Wannan ba ko bane fa illa son zuciya. Ka san me nake tunani ne? Umma fa tana ta'ammali da malamai ne suna gaya mata abin da ba shi kenan ba. Kuma mu ba haka abba ya ce mana ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In dai haka ne lalle Umma ta tabbata a cikin kuskure. Ba da mu mu kwanta. wai kin san menene yake ban mamaki ka ga da san kai kai kai me zan gani ina za ku shiga ke ne eh? ruwanki me ruwanki da inda zan shiga amma banki tana fa ni matan babanki ne fa ni mamanki ce fa ha'a har ciki ba za ku shiga eh. ke riga kin fara takurawa rayuwa ta kin baki ji ka shedin da babe ya miki ba kaina ko baki ji ba ko ga abin da nake gani ina da tsaki da za za mu ji abin da Allah san da yawa Aisha me me wannan mutumin yake yi a gidan nan ban sani ba yanzu nan na ya shigo gidan nan suke son su shiga daki shi da Aisha. To wannan da kike ganin shi gidan mu ɗaya da shi tantirin dan iska ne. Har dadiro ne da shi a gidan mu. Yan wanda yake ana eh? gulmaki wannan ba ta bata shi samu. Dadiro. Eh? Wallahi dadiro. Sun da yake yawa dadiro ma gare shi. Da dan ma kin gidan ki raba ne Aisha. assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ba san da zuwa. Alhamdulillah. San da zuwa. ya na gan fitar ko tarko menene ke faruwa wallahi in gaya baka malam yanzu yarinya na take son ta shiga da da wannan wannan yaron dan iska na cikin daki gwada da Allah ya kawo ka gwada da Allah ya kawo ka in gaya ma me ya kaki nan ke ce ya koran nata ko a'a wallahi baba hmm. wannan da kake ganin shi wannan wannan wallahi ba batantirin dan iska ne har da duro ne da shi a gidanmu wallahi ce ba na son magana banza wallahi baba ke mun shiru da bakinki malam munafuka annamimiya malam dama munafunci ne ke kaki ko ke hakuri Aisha ki gaya masa wallahi baba ba abin da zan gaya mishi tsohuwar munafuka kin kuma kun so gulmar kin so zaki zo ki kara juye min dama dama ina roƙon Allah ina roƙon Allah ya bayyana min irin ku munafukai to gashi ko Allah bayyana ni ba abin da ya hada da gidan mu ɗaya da shi wallahi ba ba inda ta sani ba inda ta sani babban zamuna buga wabi ba ƙarya take ba ba ke makarantar mu ɗaya an ma kore ta daga makarantar. da ka yau sai yau tun da wannan dillali ya kuce ta munafunci ku yan koranta ne kuma ta naɗa ku to idan na sake ganin ki a gidan nan za ki ci ko balan ubanki wallahi Malam kawarta ce ba. Mutuniya banza. Ba kawata bace ba. Kawarta ce. Ba kawata bace ba. Au. Ai da ma za ki iya shirya wannan sharrin kice kawarta ce. Ƙarya take yi baba. Baba dan makarantar mu ne fa lesson bai zo ya biya mini fa. Kwarai kuwa. Lesson yake zuwa yake biya. Kwarai da gaske kwarai kwarai. Wallahi ba makarantar mu ɗaya da shi ba. za ki fita daga cikin gidan nan don za ki fita daga cikin gidan nan don kwafalan ubanki ko kuma sai na ci ubanki a gidan sai ka karya kafa muna ji kuka tabban za ka kina tafiya kaman kaman kaman abun nan me me me to ni dai gashi nan dai kun ta nan sai ku ci ku gashe a nan gurin a karata nan hmm? ke ke ke ki fita billahi lazi idan na zo na riske ki a nan wurin za ki ci balan kubalan ubanki ban za masharranciya munafuka wato an hada baki da ke kina zuwa kina kawo munafunci na ƙarya da na sharho to ƙarya kuke da ke eh, da dillaliyar taki wallahi ƙarya kuke ke kuma hawa billahi allazi la ilaha illa huwa ki shiga sai ta yanki wannan yarinya kin sa mata ido masharranciya hmm. ya sharri ke ke nan da ya sharri ke ke nan sharri yaro tun da yarinya yan makaranta ku ce kuma kuna ta da ita ah, kaji ko ku ci gaba da Baba lesson fa yake biya mun fa. Na sani. Na sani. Na sani ita kuma wannan mai ruwan kulbas. Wannan mai ruwan kulbas shine ta zo za ta ci gaba da cewa wai ai shi wai ka gani horo kenan. Wannan munafuka Hauwa ita ce ta hada baki da wannan yarinyar. Wannan yarinya kawai wacce ita take zuwa take kama ta kuma da munafurci. Wai wai da mun ita wannan kulbas kawai ce? Baba munafuka ce kawai. a can makarantar ba ta da aiki sai dai munafuka a yanzu ma haka an kore ta ba an kore ta ma da ba wani nan ko duk za ku hira ku zo nan da nan daman ta ne lesin ma ba yake biya ko wani hira muke to Allah tun ba wannan lesin din kyale lesin din kyale shi ku ci hira ku eh ku ci gaba da yin hira ku to ba na ce eh, eh? ce ga dan wannan ah. ya da irin wannan abun ko kai haka dan sai ko da ruwa ne to to to Allah shi albarka Allah yaro kana jin abin da zan gaya maka ku ci gaba da soyayya kuma ka zauna ku shiga ɗaki ku zauna duk lokacin da ya ga dama zai fito ni dai ina waje ai da baba ta bata masa rai zai tafi ina ya ya yaro ku shiga ciki ku shiga ciki ai ta hira ku ta hira mm, ku ku ta hira ku munafuka saura in jikin fito kin sa musu baki wallahi ranki sai ya ɓaci hawa kan da ki fito ki sa musu baki wallahi idan kika sa musu baki ranki zai ɓaci ki kyale yarinya da yaro su sha'anin su su shanholiyar su ba wani wanda ya sai hana su eh yaro ku ci gaba da hira ku ji ko ina waje idan kun gama ina waje eh yawa Aisha wai kai ta bude ruwa ma babu ruwa a ciki gabaki daya saboda Allah ba ba Aisha lafiya kawai ki fita daga sabgata abinda zan gaya miki kenan na riga na gaya miki ki kara shiga sabgata me yayi zafi haka shi ba wuta ba in mm, Aisha da ina dai baki dan shawarwari saboda Allah ki tana fa ke ta ce fa ko dan ban haifa bane amma duk da haka ai na haife ki ko Aisha ba kin haife ni ba inda kin haife ni ai da kin isa ki haife ni da kin haifan min kani oh ikon Allah amma dai kin san dai dole in dinga baki shawara da duk wa'insu abin da kike ake ka korafi akan ki daga waje ga yara mutane makarantu a dinga magana akan ki yana da daɗi Aisha idan na riga na gaya miki duk wannan gulma ba za ta kai muku ba gabaki ɗayan ku daga ki har munafukan da take kaya miki ƙara oh, Allah dai ishirye ki Allah ishirye ki daga ki har mahaifin naki baka ji yarinya ji inda ta tsaya kusa da ni ina matan baban nata ko ma irin ma alamar kunya ma babu Allah dai ya shirye ki Allah ya kyauta ina ma ruwa nake nema da ni Ba haka kuka yake ba, ya hayaki ya fita ku nan daki za ki sha ta baki ba waje ba in ki bude haƙi zai bata mun tantin gidan rawa za ki kara kuɗi bawo za ki kara kuɗi bawo ta karu kuɗi kai baka da mutunci wallahi wallahi ka da mutunci duk abin da nake ma ma baka gani ko wacan daban wannan daban zo ina shan sigari ni ma kuɗi ya kawo mu ba biyan kuɗi nake ba kyauta kake ba ni yanzu kuma bayan abin da nake ka sai na ƙara ma wancan da ba da baka da mutunci ta taru kin shata wace ki shata ta ba gidana k'a ka iskanci ba kai iskanci kai da kake gan mugunan banza ba kake ganin sogo an gaya ma magana banza ku <laughs> samu shida ki ba hankali ba da kudi na garuwa ba zuwa sai na yi gafa daya

kake ka shi sakan sakan na yi na yi suka ko da yake ne Allah cinye mana eh kaita ato afa so ri na ni baba o kake ka ni so o ni baba kwa bi da kake na ba o da kake na ba o a a a kike ni eh yeah yeah yeah yeah yeah yeah hakan ma zai zama kamar abin kunya a wajensa haka ne salman na san kana tausayin ku amma kuma bai kamata mu fifita bukatunmu da na 'ya'yanmu a kan mijinmu ba kawai yadda abin da za a yi ni yanzu gani nake mu haƙura da karatun 'ya'yan nan tun da dai karatun ƙamace mace bai wajabta sosai fiye da ɗa namiji ba wato hajiya duk wani karatu yana da mahimmanci a rayuwarmu ta 'yan adam walau na ɗa namiji ko na ya mace kuma yanzu idan kin kula da abubuwan da suke faruwa yawancin fa maza fa sun fi son macen da za ta iya kula musu da 'ya'yansu bayan sun dawo daga makaranta ma'ana wadda za ta dinga musu lesson saboda haka ina tunanin hakan shi ya fi dace haka ne amma ina gani kamar mutanen gari za su samu na ido su rika ganin mun fifita bukatun 'ya'yanmu fiye da namijinmu duba da irin halin da yake ciki wannan haja kina magana akan mutanen gari ne wannan abubuwan ba wa'insu abu bane da ya kamata mu kai hankalinmu abin da ya kamata mu kula guda ɗaya ne magana karatunsu kuma insha Allahu na miki alƙawari zan je in samu principal ɗinsu ni na alƙawari zan ɗauki nauyin karatunsu insha Allah. shi kenan amma dai duk da haka salman ka je ka yi shawara da mahaifiyarka saboda ka san halin da ake ciki ba na son abin da zai je ya zo. insha Allah za ta amince kin ga Amira kanwata ce kamar yadda Salim shi ma kanina ne shi ke Allah ya bar shi na gode mara mutum ni ya ki da hankali ni ya kici ci amana ta amana ta za ki ci kai ni ya kici amana zo in biya mana kuɗin daki saboda rashin mutunci in biya miki kuɗin gida in biya miki kuɗin daki komai ina miki sira ci da sha da komai amma ki kawo min kato cikin daki na saboda rashin mutunci kina a gaban wannan dan nyamar dan yarba wannan yake gaya mana magana akan kuɗi amma haka nake komai nake miki saboda rayin mutunci saboda ni baki dauke ni komai ba saboda cin amana to wallahi yau sai kin bar gidan nan baban nan kuron ta bada kudinta haka ne fa oh, baban nan cakulele uban nan dino ta biya amadudu ta biya mamuda misali an bita bashi da ki gyan bato ashe kin ji magana na cikin gida ina ina cikin ina jin kai baba sai wani ah? a Da ka Allah sai ga kanki daga Allah sai ga kana Allah mai ta annabi ustaz mai ta annabi ba ni kudin ki ho. Eh, eh, masha Allah ina ta maka addu'a eh. eh ina ta maka addu'a Allah ya karo amin da Allah ya karo eh masha Allah to eh ustaz ila zaka saka ustaz ila ustaz ila mai gida ka gane ba ustaz ila mai gida masha Allah tafi abun kiwo tafi daji shafa shi dama ba abina eh dama na san wancan duka na tuwo an karba haka ne ba a ji a shafati a ji a shafati ga yiwuwan ku banku ku kici ku kisha ku jinku ku narke shi a kanku ga yiwuwa ki baki ga yiwu salamu alaikum ku kici ku kisha kanku kuma baki kaga na je brown kaga na bobby brown matsala ta da kai kirarin da kake mun ne dole sai na baka na bana haka ah wannan kun gode sai o Allah ji ga wanki da banki o oh. ka ciwo min da kwalin sigari guda da yau saboda yau ba zan fita ba akwai ba uban san kawo dan wace zan ka miki o oh. kuka tinikin nazo ne kuka tinikin jariri o oh. fitina waki uba baki o rigima salamu alaikum o mamu kudin ki o yaro bisau da sai ta taka ka shaka ninki ga mata wannan da ma na da damo da na dalle ga ya juruwa na ai wallahi baka isa ba na ce baka isa ka rike gida ba baka isa ba ko da wasa a cikin gidan nan baka isa ka rike gida ba wato farin haƙorin zaki ne yake burge ka saboda daga ka kai hannunka kan da shinsa wallahi sai ka gane kuranka amma mama menene aibin da na ɗauki nauyin karatun amira ai gan nake da amira da salim duk ƙannena ne kuma idan na dauki nauyin sa mama ki duba ma kuɗin nawa ne da ba zan iya biya ba to ba zai yiwu ba kuma mun riga mun yi magana da yarima adam biza ku ta riga ta fito tuni za ku tsallake za ku bar ƙasar nan za ku fita waje can karatu jibi jibin nan in allah ya yarda eh banza shashashan wofi wanda kake wani abin nan sai ka ce an gaya maka kishiya wata abar amana ce har da kake gani ta aka gaya maka cewa kishiya za ka har za ka yarda da lamarinta har ta baka amana har da wani za ka ɗauki ta ka saka ta a makaranta to ka kiyaye da ba zai yiwu ba tafiya kuma za ku yi kalle da kyau baka isa ba ko da wasa kan da ka so ka ƙara wannan zancen ya sa na kira wuki nasiha ga mu ki kada kullun kike ji abin da zan gani kin san irin halin da muke zaune a cikin gidan nan to kada ki daka ta wani ko ki kalla ki kalli wani ki kare mutunci ki kare mana mutuncin mu duk wani shirme da za su yi babu ruwanki da su zaman ki lafiya shi ne kwanciyar hankalin mu amma ba ki sani mutukar kin jawo magana kin jawo abun faɗa ba kan ki ka jawo mu suka jawo inda mu ne iyayen ki wa Allah ki wa annabi ki hatara ki kula da wannan rayuwar da muke ciki kuma kullun ki ci gaba da yin addu'a Allah ya kawo mana canji domin zaman da muke ciki zama ne na takura in Allah yarda sannan hankali Allah zai hore mana yadda zan mu bar gidan nan ko mu samu na kanmu ko mu canja wani gida kin gane zainab Allah miki albarka Allah miki albarka na miki